daɗe mutanen gari suna ta cece ku ce wai an kama ka in da an kama ni yanzu za a kama ni ranka ya daɗe ta fi ka kuɗi fa sanin manyan mutane kuma fa ranka ya daɗe daidai gwargwado ita ma ta san manyan mutane mu da muke da irin su jaruma bura uba na tiki an zo wajen wace ce jaruma jaruma ita ce wanda aka haifa tsiya na bacci to ranka ya daɗe kana tunanin in ka jangwado in ka jangwado za ta tsaya maka Allah ya ma albarka ina kwana ina gajiya yanzu na gama kallon video da dr sambo ya mun na yi dariya na yi dariya na yi dariya dr sambo idan ka je ka jungudo rikici zan tsaya maka sai dai a rika kulle mu a kulle mu a kulle mu a kulle mu har sai sun gaji da kulle mu <laughs> um kai ka bani dariya yanzu wannan dariyar da ka bani ai ya kamata in tura maka wani abu mm, sai to dubu nawa zan tura maka dubu ɗari nawa zan tura maka mm, dubu ɗari nawa ko ga ya kamata a tura mishi dubu ɗari nawa Dr. Sambo thank you so much Dr. Sambo na gode bye bye <laughs> Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sunana al'ato wanda kuka fi sani da madagwal ina so yi amfani da wannan dama in gode wa jaruma a kan taimakon abokin sana'a ta da ta yi da kuɗi naira dubu ɗari biyu da hamsin wato dr sambo gaskiya na yi matuƙar farin ciki sosai da sosai saboda inda a ce haka 'yan arewanmu masu rufin asiri suke kokarin taimakon na ƙasa to da gaskiya duk wannan rikice-rikicen ma da ake ba za su faruwa hakan sai tuna min da baya a shekarun baya da suka wuce can na taɓa yin bidiyo irin wannan na barkwanci na yi wa 'yar shugaban ƙasa wanda aka gani bidiyon ya shahara a duniya amma daga ƙarshe babu wani taimako da aka yi mun sai dai ma an kai ni bila an yi hotuna da ni wanda mutane daga baya suka dinga tunanin cewa an bani wani abu alhalin ni kuma ko naira sile biyar ban gani ba kawai dai an je an kai na an kalle na an yi dariya a fi karfin amina amal ne ta fi ta ɗaukaka ta fi ta kuɗi ta fi ta shekaru ta fi ta sanin manyan mutane shi yasa take so ta yi amfani da wannan daman domin ta ga ta wulaƙanta ta ni a nawa tunanin kenan amma idan ba haka ba ai akwai lokacin da jarima ta taba ce ma hadiza gabon da laila yan lesbian kuma ta kira sunansu firi duniya ta sani ta kira sunansu ta faɗa me yasa baki je kin ɗauki jarima kin kawo gidanki kin zane ta ba ko kin duke ta ko ki bi ta nata gidan ki duke ta ki je mana je ki je ki kaki bari sauro ya riga ki zuwa je ki